الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأن تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ah, muni Allah godiya ne dawo da mu bayan hutu da muka tafi a jiran hutu na babbar sallah muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana yau za mu tashi yau muna darasi na biyar kenan a cikin wannan littafi na kai fa'amalahum sallallahu alaihi wasallam a wannan rana ta 24 um, a watan zulhijja shekara ta 1447 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda wannan rana sai daidai da goma ga watan shida shekara ta 2026 miladiyya muna nan inda malam Allah ya mar rahma ƙara mar lafiya da kubutar da shi ya ce jawani jawanibul iktida'i bin nabi sallallahu alaihi wa sallam to a ciki malam yayi bayani cewa fa huwa fa huwa sallallahu alaihi wa sallama qudwatun fil khuluqil hasan abin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam abin koyi ne a wajen kyawawan dabi'u kyawawan ta'adu to da mu tashi a na bayan malam ya kawo bayani ya kawo hadisai akan wannan to kuma kuma ce wa qudwatun fil hilmi wal afwi Allah sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne fil hilmi wajen haƙuri wal afwi da yafiya Allah sallallahu alaihi ka karanta tarihin sa da kai koyi da shi a wajen haƙuri da kuma yafiya قال الله عز وجل ubangiji mai girma da buwaya yace bima rahmatin min Allah linta lahum ba'da rahmada daga Allah ubangiji subhanahu wata'ala linta lahum ya zamanto ka tausasa musu ka sassauta musu ba walau kunta fadlan ghalidal qalbi da a ce kai fadlan wato mai kaushin hali ne ghalidal qalbi mai kaushin zuciya wani ba mai taurin zuciya lam faddu min hawlik da sai tarwatse su kyale ka in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayar tana ga wani rahama daga Allah subhanahu wata'ala ya sa sai manzan Allah sallallahu alaihi ya zamanto mai saukakawa mai tausasawa mai jin kai ga muminai wanda suke kewaye da shi kuma da a ce akasin haka yake sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mai kaushin hali fab kenan galilan kalbi mai taurin zuciya wanda baya karbar baya sauka baya afuwa baya yafiya da duk gaba ɗaya ma an tarwatse daga gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan yake nuna mana cewa ashe wannan ƙa'idar da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana makanar kana rifqu fi shay'in illa zanahu wato sassauci da hausasawa bai taba kasance a cikin wani abu ba sai wannan abu wato wannan sassaucin ya mai da wannan abin ado manufa ya adanta shi wa ma nuzi amin shay'in illa shana Kuma babu yadda za a ɗauke sassauci daga cikin wato wannan wato yanayi sai wannan abin ya zamanto an muzanta shi ya zamanto mummuna kuma wannan zai sa mutane sai su tarwatse wani ba ɗaya daga cikin dalilan tarwatsewar mutane shine rashin haƙuri da su rashin yi musu afuwa da abin da ya kama da haka malam ya kawo mana hadisi wa anas ibn malik an karbo daga anas dan malik radiyallahu anhu Allah ya kare yadda gare shi kwala yace kuntu amshi ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam na kasance muna cikin tafiya ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burjun bahrani yana sanye da wani mayafi mayafin dan bahrain dan garin bahrain ghaliz al-hashiya wanda gefensa gefensa wani fakin bakin wannan mayafin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kaushi sosai yana da kauri yana da kauri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yafa mayafi kuma gefen da cin bakin wannan mayafin yana da kauri sosai manufa yana da kaushi yana da kaushi fadrakahu arabiyun sai wani balaraban ƙauye ya riski manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da shi fajazabahu jazbatan shadidatan sai ya fuzgo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fuzga mai tsanani manufa ya rike mayafin manzan Allah ta baya ya janyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fusgo shi manzon Allah yana tafiya ba tare da sahabbai da Anas a ciki ya fusgo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai wannan kadai ba sai Anas yake cewa hatta nazartu ila safhati atiqin nabiy sallallahu alaihi wasallam yace har sai da naga gefe gefen wato wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kalli gefen wuyansa kad asfarat bihi hashiyatu arrida wannan bakin gefen da yake da kauri din na mayafin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wato ya yafa sai da ya zamanto asarfi sai da ya shata sai da ya shata ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fari ne in an fusgo shi zaka ga jan wajen yayi jaja zir alamar cewa wannan abin wato yayi tasiri yayi tasiri abin nan wato fusgar da yimar sai da fusgar a yi shata ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan balaran ƙauyen kuma bai damu ba sai ya ci gaba da abin da yake abin da yake so yi sun makala sai ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam murli min malillahi alladhi indaka dukiyar da Allah ya baka ya sa a hannunka din nan kake kula da ita murli ka sa nima a bar daga ciki ba dukiyar ka manufa ba wai na zo bane ya rasulullahi ina neman alfarma kudin da Allah ya sa a hannunka nima ban daga ciki ka sa abin nima ma ka sa aba to kaga ba ladabi wajen yin abin nan yanayin yadda ka zo ka yi wa manzan Allah sannan ba ladabi wajen magana to ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ana ibn Malik yake cewa faltafata ilayhi sai manzan Allah ya waigo ya kalle shi da ya waigo ya kalle shi fa bahika sai murmushi manzan Allah ya murmushi yi murmushi koyaushe idan kana fassara ah, abba'ik wato dariya na annabawa murmushi ne saboda ka'idar shi ne bahikul anbiya ita basu eh, amma dariya saboda dariya yana kaskanta yana kasa da mutum saboda haka annaba ba aka ce kai manzo Allah ya kyakyace dariya ko wani a'a ka ce yayi murmushi saboda murmushinsu hakan annabawa shine har shi yasa ko annabi Sulaiman da ake fata basama ba hikan min qawliya haka ake fassara shi an gani saboda haka wannan sai daga cikin a wannan fadha hikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi thumma amara lahu bi aqa'in sai ya sa kuma aka bashi abin da yake so na kyautar to kaga ka ɗauka a kan cewa wani ka ɗauka misali ba wai ma ka ce ba shugaba ba ne babban malami ne shehi ko wani babban ustaz ko wani babban professor ko wani abin nan yana tafiya tare da dalibansa wani kawai zai fusgo shi kuma shi ma din ya kamata ya zama cikin daliban nan kai ka ce kai dakta ko wani abin nan ko shehi kai ko kalla. wannan kudin da yake hannunka da aka kawo maka ake aka ce a rabar mai a raba mana ina miƙo min nawa ni ma an karba an tafi <laughs> ko ɗaliban ne za su fara ladabta shi ko amma da yake sun san tarbiyyar manzan Allah su ba za su da suna jiran su ga me manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi sai suka tsaya suka saurara su ga me zai yi zai je kai ku yi mun maganin wannan ne ku koya mar hankali ne ko wani abin nan ba su yi ba suna sauraron su wannan tsari ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da ku kan hadisin Safwan ibn Asal Safwan ibn Asal shi ma haka wani balaraban kauye ya zo yake cewa ya Muhammad ya Muhammad ya kwala kira da ƙarfi irin ana kwala mai kira ɗin nan kamar irin abin nan ɗin nan kuma da suna tsirara ba ne muna misali yake cewa kai uqdud min sautika ka sassauta muryarka saboda nuni ta anhu Allah ya hana ka ta tarfa wa aswatukum fawqa sawti nabi ko an gaya maka haka sai ce wallahi la aghdud ba za a yi din ba shi wala daga abin nan ga ilimin sa kenan yanzu ya samu kuma manzon Allah sallallahu alaihi manzon Allah wasallam fa ajabahu bi mithli ma sai wanzu Allah ya bashi ansa irin da irin yaransa da irin talansa yake ha'u manufa irin kamar ka ce gani anan idan kana son ka to mutum kai mata tasiri ya zamanto ya kaunace ka sai kai yi magana da irin yanayinsa in kana misali ka zo misali ka zo ka samu irin yaran nan wanda suke harkar daba da waye yana yi maka yana mummutsa hannu yana abin nan kai kuma ka to ka nutsu a cikin hanyar sai ce kai ya wannan da ya ga <laughs> shi kuma wanda yake a nutse yana mar magana kai kuma ka zo kana yi mar haka kana yi ya abin nan sai ce ga wannan bashi da kunya cikin da yake nunnuna da hannu kuma za Allah sai bashi ansa wannan balaraban kauran da irin wannan ansar sai balaraban ya faɗi wani abu da na ibn Asar suka ce mu mu taɓa jin daɗi a rayuwar mu kamar wannan mai yace an rajulu yuhibbul qawma wa lamma yalhaq yin. mutum ne yana kaunar mutane amma bai je ya haɗu da su ba manufa da ya hijira ya dawo cikin su ba zala yake almar'u ma man ahabba yawmal qiyamah suka ce mu taba jin labari mai daɗi wanda ya faranta mana ba ya zo ya abinsa amma maza Allah ya bashi ansa haka ya kamata amma ka tuna cewa idan ya zamanta wani babba ne ko ciyaman ne ko waye saboda manzo Allah ya haɗa waɗannan abubuwan kamar yadda malam ya faɗa a baya amma jin da ya mu'amalance shi inda a ce wani ciyaman ɗin ne ko kallon su za ya nuna ladabi kan kuma ku saurare shi akwai amar hankali nan gaba ya san cewa mu ba ta ansa ne. adina kisar wani a nan gaba ya rike babban mukami makwacinsa yana gaya mun lokacin shi yake musu kiran sallah shi suke yin kaza suke yin kaza sai Allah ya sa ya ci harkar siyasa ya ci zabe sai ya zamanto ɗaya daga cikin mafi girma kenan a Kano in ka ɗauke ɗaya biyu za ka cewa shi ne sai suka ga cewa baya dan fitowa sai aka tura shi wannan makocin nasa irin ga gida ga gida a sai je ya same shi a falo ya zauna ya ce wallahi dama ya unguwa ne kaza an fara magana kaza da kaza ya ce kai wane ba zan faɗi sunan saukar wani gani ya ce in kana tunanin kana magana da wane ne to ka yi kuskure kana magana da mukamin da ya fara sai ya faɗi mukamin <laughs> a falon sa ya ce Allah ya ba da haƙuri Allah ya ba da haƙuri ranka ya daɗe wannan eh, abin nan kala kala ba zan faɗi taken bakar ku gane sai shi fita to ka duba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka shi abun koyi ne haka kuma bai rage shi da komai ba sallallahu alaihi wasallam sai kara mar daraja to wannan shine abinda malam ya kawo mana kaga kuma yasa aka bashi kyautar kuma ya tafi ba tare da an kalli cewa abin da ya ba a ɗaya da akwai ruwayoyin da suka zo haka cewa to wannan jan da kai mun kuma ba yanzu ni kuma wannan abin da kai mun ba sai ja kai mai afuwa ne kai mai kaza ne sai ci to je ka ma komai ya zamantu kuma ka duba salon da za a faɗa ba ma ku dukiyar ba murni min malin lahi lalli inda wannan kuɗin da Allah ya baka yi ki zo baka yi ce a raba ma nan ban a saniyar abin a ciki kai babu ladabi a ciki amma inda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fushi ba to da haka abun koyi ne in kana karanta tarihin ku zaka tarar da irin waɗannan daban-daban daban-daban sallallahu alaihi wasallam to sannan malamin ce wa qudwatun fil haya'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne wajen kunya wajen kunya a ɗaya daga cikin abubuwan da mu muka rasa a wannan zamanin kunya ita ce take sawa ka zamanto mutumin kirki kunya ita take sawa ka ga cewa ba za ka to ka ki yin abin da ya kamata ba duk wanda ka ga yana yin abin da ya kamata to kunya yake bi kar a ce ya yi abin da bai kamata ba an bayan shana kunya ce take janyewa yau a ce ni ne na yi abin da bai kamata ba magan kyawa? zai ga yayi ni a ce yau ni ne ban je aiki da wuri ba ba zai yi ba ni ne yau za a ce na yi zalunci ba zan yi ba ni ne zan je wa 'yan uwana wannan abu ba zan yi ba don an maganar haya ba ana nuna shi ke sun koyi ya sun da kai ba abinda zai zamanto haƙƙin ba za ka sarayar da haƙƙi ba saboda kana jin kunyar abu a ce yanzu wani kai ka aikata wannan abu to wannan abu sai zamanto ya tayar da hankalin mutum saboda aka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana wato wato ya mana bayanin shi alhaya'u la ya'ti illa bi khair duk wanda kaga cewa yana da wannan kunyar to alkhairi zai zo masa shi in kunya wadda addini aka ce ayi za ga cewa alkhairi ne saboda ba zai sakaci da aikin sa ba zai ba zai tozarta iyalin sa ba zai kaza ba zai duk waɗannan abubuwan yana jin kunyar a ce bai yayi abin da bai kamata ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne a cikin hadisi Sa'id khudri radiyallahu anhu an karbo daga Abu Sa'id khudri Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ashaddu haya'an min al-azra fi khidriha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi tsananin jin kunya fiye da budurwa wanda take cikin darbukarta kaga abin da ake nufi shine da idan budurwa ta fara datawa ta fara datawa to a wannan lokacin za ga cewa har yanzu waɗanda suke da wannan ɗabi'ar budurwa idan ta zo za ta wuce a layi idan wadda take da ragowar kunya ta ga maza suna abin nan ɗin za ga wata za ta iya canza hanya saboda ta ga cewa maza sun taru a wajen wata su canza a yanayin haka ne amma matar da ta zama ta yi aure ta zama za ga ba ta da irin wannan jin a ciki to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan jin nauyi da za ta yi ko harɗewa da za ta tafi shine abinda wannan da ta zo wa annabi Musa الرابعة إهداهما a على الاستهياء saboda tafiyar za ga tafiyar ma hardewa ake tafiyar a harde za ka rinka gani saboda ba za ta iya tafiya lami lafiya balle ta kada jiki ko ta yi waye ta burge za ga a cikin hijabi ya za ga hijabin tana ta kokarin hannu ne waye tana kokarin duk waɗannan abubuwan ko ba a nan kaɗai ba ne har waɗanda suka zamanto suna kan fitsara haka suke to idan ka kwatanta gan Allah sallallahu alaihi wasallam jin nauyinsa da yake yi fiye da ita wannan yariyar da take cikin wato da idan an zo ba a fitar da ita daga gida zai zamanto tana da waje bantacce killatacce wanda zai zamanto wato a gida zai zamanto nan ne wajen zamanta nan ne saboda yawanci masu shiga da fita inda lokacin ba sa hijabi ba gani lokacin misali ba hijabi kowa zai iya shiga ya fita da muharrami da wanda ba muharrami ba to sai zamanto ba sai zamanto sai um, zamanto kunyar kar wani ya zai ganta bayan ne ba kuma tana son ta yi shiga wanda zai zamanto ba ta shiga ta yi hijabi ta yi waya a cikin gida ba da sai a ware mata wannan wajen shine khidir sai zamanto waje ne keɓantacce su sai zamanto to al'adara kuma ita ce wadda zamanto ba ta yi aure ba ta yi aure yawa kan namiji ba da waɗannan manzo Allah ya fita kunya ka kwatanta kunyar manzon Allah sallallahu yasa idan ka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ga cewa yana jin nauyi yana yana yi wa mutane magana yanayin yadda zai fuskance ka yanayin yadda zai mu'amalance ka yadda zai ya fi kuma jin kunyar Allah shi yasa da ya shigo masallaci tsatsa a rasan kansa sun fi yake saboda girma jin kunyar ubangiji subhanahu wataala haka kuma sahabban su ga cewa yake mu'amalantar su da wannan kunya Ya sa daga cikin jin kunya jin nauyi da yake saboda jin kunya da nauyi din idan yau ka ka ce mar ka ya rasulullahi wani warware nake ji a jikinka to shi nan ka ta mar da kuma ya jin kunya a ce yau jikinsa da wari shi taddu an yasma aminuhum kamar yadda na Aisha shi yasa farkon da ya shiga gida sai ya aswaki dan kar a ji kunya ce take janyowa ba ka ji kunya bakinka duk yana wari haka ka zo ka shiga cikin mutane ko ko ba ku fahimci abin nan ba sai ma'anar ma'anar jin kunya wato abin da zai janyo a ce kai asha riba to shi sai in shiga gida farkon abin da yake yi aswai idan ya zamanto an zo wajensa an zo neman wani abu yana jin nauyin ya zamanto ya mai da mutum ba tare da ya bashi ba tare da ya bashi ba to amma sai idza ra'a shay'an yakrahu idan ya ga wani abu tare da sabansa ba haka yake so ku yi ba baya so yana kyamar wannan abin shi ne sabai suke cewa a rafina wufi waje yi fuskar manzan Allah za a ga ta canza fuskar ta canza kun san cewa wannan abin baya so su shi sa su kuma idan na kan idansa idan su na kan idansa su ga cewa wannan abin ya yi marko ko bai yi marko zai su gane cewa wannan abin ba manzan Allah ta yi suna wa mai so shi yasa lokacin da aka auri na Zainab aka zo aka taru a gidansa aka ci abinci aka yi waye manzo Allah yana son tashi tashiwa ya shiga ya fita ya shiga Ma ba zai yake musu kai Allah ku tarwatsewa kun san gaba daya ba zai bari faɗa musu yana jin nauyi ya faɗa musu ne ma'anar jin nauyi in kan fassara dan jin nauyi bangare ne na kunya kun bayyana abin da yake to haka yana jin nauyi ya zama mutum jin nauyi amma ba abin da ya zama mutum saban Allah ba ga abin da ya zama tun sabon Allah amma wannan kaga zaman su da suka yi a wannan lokacin ba sabon Allah bane amma da yana son su tashi amma kuma zai iya faɗa ba amma in sabon Allah za a yi a to anan kuma ba ka da abin nan ba shi da matokali zai faɗa ce kaza da kuka yi ba daidai wani kuma za mu karanta a nan gaba za ku ga yadda za Allah su ba yi kullum an bayyana shi ma'anar kunya ne ba yana jin nauyi yana jin a yau ba za a ce mar ya yi abin da bi kamata ba shi yasa ɗaya daga cikin wato a tufofi da ake sumar da annabawa da aka ce maka alfafana da abin nan sai aka ce maka ba su aikata khilaful aula ma khilaful aula manufa da ba su yi ba da ya fi ba ga annabawa ba ga wasu wani haka duk abin da suka yi daidai ne wanda haka abin da zai zama ma jin kunya kunya zai zace an su kyale shi da nauyi nauyi sai su kyale shi to wannan hadisin kaga malam ya kawo mana shi anan sannan yace wa qudwatun fi shafaqati war rahma sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qudwa ne abun koyi ne fi shafaqati a wajen wato jin kai war rahmati da wato wato wato wato in kace a shafaqa wani ba kamar yadda kake wa yaro ka kana tausayin yaro kana jin kansa ar-rahma ash-shafaqa man kana jin kansa kana kuma yi masa rahama wani ba kana kokarin ka rahamta masa cikin waɗannan abubuwa قال الله تعالى تشي من الله صلى الله عليه وسلم كان كتما أبن الله يفعل أيش وما أرسلناك وما أيكوك دنكوه إلا رحمة للعالمين سيد الرحمة ذلك saboda haka duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tabbatar da rahama abin da zai maka kenan saboda haka wannan ya ishe ka ka fahimci cewa in ka kalle shi to za ga cewa ka samu wato mafi girman misali na rahama wani abi zarrin radiyallahu anhu abu zarrin fari. Allah ya kare da a gare shi Ya ce. sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lailatan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai qiyamul layli cikin qiyamul laili da ya yi yayi laili? layli faqara bi ayatin manzo Allah bai karanta komai ba a cikin wannan tun daga farkon dare har ƙarshen dare aya ɗaya yake maimaitawa hatta asuba har gari ya waye yarka'u biha bi haka zai ruku'u ya karanta ayar ya maimaita ya karanta sannan ya ruku'u ya taso har gari ya waye abin da yake karanta ke wa yasjudu biha dan zai tafi sujjada bayan ya karanta abin da yake karanta kenan manfa abin da ya karanta kenan a daren wata aya ce shine yake kica in tu'azibhum fa innahum ibaduka in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk Allah in ka azabtar da su fa innahum ibaduk waɗannan fa bayin ka ne wa in taghfir lahum idan kuma Allah ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim hakika Allah kai ne mabuwayi ko mai hikima a cikin wannan kuma wannan ayar da misali cikin suratul ma'ida wanda Allah zai tsayar da annabi Isa alaihi salam ko a ranar alkiyama yace kai annabi Isa alaihi salam ce annabi isa an ta kulta linnasi ta khiduni wa ummi ne min duniya kai ne kace wa mutane su riƙe ka kai da ka su ne yayin giji nabi isa yace tsarki ya tabbata a gare ba abin da na gaya musu sai abin da ka gaya mu kuma lokacin da nake tare da su ni zan iya ba da shaida a kansu amma bayan ka karbe ni alamma ta wafaita ni bayan ka karɓe ni na mutu kai ne wanda zai zamanto to kuma kai mai shaida ne ka san komai da komai ban gaya musu komai ba sai abin da ka umarce da shi to bayan annabi isa ya gama wannan sai ya gaya wa Allah yace tunda sun bauta min sun bauta wa mahaifiyata in tu'azzibuhum Allah an ka azabtar da su bayinka ne wanda ya bauta annabi isa mushriki ne ko ba mushriki bane wanda ya bauta annabi isa mushriki ne ko ba mushriki bane har ma za a yi shakkar shirkarsa kafiri ne ko ba kafiri wani kafiri ne fakar kafar alladhi na kalu inna allaha sa'id wa kar kafar alladhi na kalu inna allaha huwal masih ibn maryam duk ba dai kafire ne zali amma annabi isa yana cewa in tu'azzibuhum waɗannan da suka yi haka din Allah an ka azabtar da su to bayan ka ne iman da ta cewa in kuma ka gafarta musu to kai mabuwayi ne akan komai mai hikima to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana maimaita wannan akan al'ummarsa wanda suka zamanto ba su yi imani ba da waɗanda suka zamanto suna yin sako yana cewa Allah in ka azabtar da su bayan ka amma in ka gafarta musu wanne manzo Allah ya fi so gafarar saboda tausayi da yake ji yayi ta maimaita ayar yayi ta maimaita ayar yana ta maimaita ayar domin yana tunanin Allah ka gafarta musu shi ba su yi imani ba zaka cewa kuma wannan halin annabawa ne to idan kun kace halin annaba ne annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban sa annabi nuhu alaihi salam wannan shekara 950 din da yayi yana da awa din ba dukan sa suke ba su da shi idan ya tashi idan ya farka sai ji Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun Allah Allah ka kama su Allah ka gafarta musu kai su lokacin suna shirka su ba daina shirka su ba ba su sani bane ya Allah ya ƙara komawa a ƙara dimar rotsi a buge shi ya ƙara koma sai dai shekara 950 to da ni da kai sai Allah ila ya nuna mana hanya mai ganin wanda kuma yake ba kan hanya bai isa ba idan baka yi mar addu'a ba baka dau hanyar annabawa baka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa babban misali da wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu su ayi mafi girman abokan gaban sa a Makka kace Abu Jahl na Umar ko na Umar yana ciki yayi ha yana ciki mana kafin ayi musulunci to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yin addu'a Allah ka ɗaukaka wannan addinin da ɗaya daga cikin Umar din nan ko Amr ibn Hisham Abu Jahl kenan ko Umar ibn khattab yanzu shi yasa idan muka tambaye ka wannan musu nawa ka taba samun wani wanda ka tabbatar ma musulmi ne amma dai kawai kun bambantar fahimta ka ware dare ka nemar addu'a Allah wani inna kaza wai na taɓa cewa wani haka ce wajen obasan zai na mulki cika Allah ne kuma na shawarar da obasan da kwatsam ka gaya ta wannan da yi kaza din nan la'anan nan tsinan nan kaza da kaza da kaza shi yana ganin cewa ai kawai an yi an sha da mu bayan duk barnan nan da ya kuma ya zama to zai dawo ya shiga musulunci yana ganin an sha da shi wanda haka zuciyarsa take ko ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ka bashi ya gama shekarce-karce ya gama komai ya kai kololuwa yanzu wannan trump din sai mai adda allah subhanahu wata ala ya sa kawai gobe ga trump ya tashi ya zama ban musulmi wani sai yanki a kai zuwa nan ko na yawo <laughs> kaji wani ya ko gobe Allah ya sa in tun ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah na gane gaskiya ne shikenan nayi imani wannan shine mu farin cikin mu shine kuma aikin annaba to wannan shine abin da ayar take wato ake nuna maka ana cewa kaga duk abin da suka yi da aika aikar da suka yi amma annabi sallallahu alaihi wasallam kwana yi saboda tausayi yana ta maimaita ayar yana tunanin ina ma in Allah ka azabtar da su to wannan ba abin da zamu ci amma in ka gafarta musu wanda shi muke so to Allah kai wayi ne ko mai hikima ne kai wannan shine burinka amma an azabtar da su ba ka da cewa ba haka ka so ba yasa imamu zahabi da ya tarihi da ya bayanin hajjaji ibn yusuf sakafi hajjaji ibn yusuf sakafi ya kashe malamai ya yi abubuwa da yawa a lokacin halifancin banu umayya bayan ya gama ya gama ya ce to mutane cewa zai iya shiga wuta mun san cewa musulmi ne ya mutu a kan nawa da musulmi ne hafizi hafizi kuma irin banda ba ka bai za ka iya samun su in haddasa na ƙwar'ani da waɗansu abubuwan ya ce wallahi muna san Allah ya rasu amma muna famar fatin ya shiga aljanna muna famar fatin ya shiga aljanna tare da waɗannan abubuwan da yi amma Allah ya shigar da shi wuta kuma yi azabtar da shi ba ba wai ya shigar da shi wuta mutum da ya mutu a musulmi to amma nawa ne daga cikin mu zamu zaman to burin mu shi ne wani a cikin a duniya ma Allah ya nuna warka shi dan wuta ne ai baka yawaita al'ummar annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ko abinda da ake buri shine mutum ya yawaita al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha yayin da gari ya waye Abu Dharr Ghifari sai yake cewa qultu sai yake cewa ya Rasulullah ya kiyama ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma zilka takrawa hadhihi al-aya baka gushe ba tun farkon dare har karshen dare kana ta karanta wannan ayar hatta asbahta har gari ya waye tarkaru wa tasjudu haka za ka yi ruku ka taso daga ruku ka karanta ka yi sujjada ka taso ka karanta qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya mar dan ka fahimci ga dalilin da yasa yake ta maimaita yace inni sa'altu rabbi azza wa jalla ash-shafa'ata na roki Allah ya ban damar in ceci mutane ranar alkiyama fa afani ha sai Allah ya ban damar cewa zan yi ceto wannan ceton manzo Allah guda goma ne a ranar alkiyama daban-daban daban-daban guda goma wanda sallallahu alaihi wasallam tun daga ceton da za a ma a yadda a saurare mu za a je wajen annabi adam za a je wajen annabi nuhu za a je wajen abin nan sai a ba za mu iya ba za mu iya ba manzon Allah ya cece mu ai ma yi hisabi saboda da arne da musulmi ma sai ai gara ai hisabin nan a huta saboda ubangiji ya yi fushi kuma an kasa gane ma me za a yi gara dai musamma me ake ciki da musulmin da wanda ba musulmin ba to manzon Allah farkon ceto da zai karshen ceto kuma shine wanda yace la ilaha illallah ya mutu da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ceto shi fito da shi yace wa iya na ilatu wata kyauta ce insha Allah da nake mai Allah insha Allah Allah ya bashi wani mata hakikan hakikan manfa tabbas tunda Allah ya riga ya bashi ba insha Allah din shakka ba nan gane ta hakikan dan tabbatar da waɗannan abubuwa liman la yushriku billahi azza wa jalla shay'an ga wanda duk baya yin shirka da Allah duk wanda bai yi shirka da Allah wanda Allah sallallahu alaihi wasallam zai cece shi isa a ɗaya daga cikin nasoshin abu da rifari ya tambaye manzon Allah sallallahu ya ce wa in zana wa in sarak ko da ya zama to fitaccen mazinaci ne tantirin barawo ne ya ce wa in zana wa in sarak ya ce wa in zana wa in sarak ce wa in zana wa in sarak sai da mai ta su uku ce a larar mai an fi zar ko da abu zar za a turmusa hancin sa haka ne za a yi ya za ka yi haka ba a yi wannan shine abinda wato wannan hadisin wannan shi ne za ka fahimci ayar me sa ita maimaita ayar saboda wannan shafa'ar da zai yi zaman to ya samu abubuwa da yawa wannan malik ibn al-khuwairis malik ibn al-khuwairis radiyallahu anhu yace ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fi nafarin mun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin wata jama'a min qaumi daga cikin mutane na su malik ibn al-khuwairis suna daga cikin samari da suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karshen rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen karshe karshen rayuwar yace fa na inda 20 laila kuke kwana 20 a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saurayi ne da jin karfinsa bai daɗe wata da yin aure da waɗannan abubuwan ba suka kwana 20 tare da manzan Allah manzan Allah yana ta koyar da su yana ta koyar da su yana ta koyar da su wakana kana rahima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai jinke ne raqiqan rafiqan wato mi mi mi mi tuntutawa ne mi tuntutawa ne da jinke ga tuntutawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gare mu falamma ra'a shauqana ila ahalina yayin da ya fuskanci ya fuskanci cewa mun fara shauƙin mu koma gida sati guda ga yara ga abin nan kuma sabon aure da waɗannan yara ne samari sai fuskanci cewa kai waɗannan suna ɗan abin nan kila ya ɗan ji wani ya ɗan jefa magana ko kuma ya ga wani hankalinsa ya ɗan tafi wani waje misali sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a sai ya fuskanci haka sai fuskanci haka to mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kala sai ce irji'u ku koma gida ku kunu fi ku kasance cikin iyalanku wa allimuhum ku rinka koya musu abin da kuka koya a kwana 20 din nan kwana 20 wanda shi yake nuna maka cewa addinin Allah sauki ne da shi yanda kaga addinin Allah ka kasa fahimta sosai to ba a koya maka yanda manzon Allah ya koyar shi yasa manzon wanda zai zo maka ya maka minti biyar sai ce wallahi la azidu ala hadha la anqus ce wannan iya abin da aka yi ba zan ƙara ba zan rage ba ya juya ya tafi manzo Allah ya ce aflaha yin sadaka ya sha saboda addini yana da sauki kwana 20 sun koyi abin da suka koya kuma wannan malik ibn al-huwayr sun a kwana 20 jansatul istira da kaje ai kana tattauna a kai nan shi kadai ya ruwaito shi ne ya ruwaito shi yasa shi ibn al-qayyim su waye a misali a cikin zabil ma za su ce maka ai wannan sun ruwaito ne lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekaru sun zo masa ba zai iya miƙiya gaba ɗaya ba yayi rauni yayi waye saboda haka ba sunna bane kaza wannan tattaunawar malama akai wannan su malik ibn al-huwayr ne saboda manfa idan suna kai sun kula da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwana 20 sun ji sun kula sun ga abin da ya kamata su yi sannan suka koma to gashi sun zama malamai aka ce wa allimuhum ba ba ku koya ba yara ya ce ka koyar ku koya musu wa sallu kuma ku yi sallah jami'i sai za hadarat salati da lokacin sallah yayi falyu'azzin lakum ahadukum ɗaya daga cikin ku yi muku kiran sallah wal ummukum akbarukum wanda ya fi girma a cikinku wanda ya fi shekaru shine liman wannan mun san tsari ne na musulunci kabbir kabbir me yasa ba ce a nan wanda ya fi ku karatu ba saboda duk gaba ɗaya kwana ashirin suka yi karatu ɗaya suka yi certificate ɗaya ne da su saboda haka kawai yanzu a nan kawai yanzu babba ne an bayyanta da a ce misali an samu waɗansu riga zuwa sai a ce to wanda suka riga din na wanda suka kwana ɗari su koyar da kwana a to wannan kwana ishirin kuka yi gaba ɗaya kun zo ajin ku ɗaya certificate ɗaya duk gaba ɗaya diploma ce ko abin to ku tafi duk da biyan diploma ne to amma babba a cikin ku ya zama liman an gane wannan to ka duba yadda manzo Allah sallallahu alaihi har ya kula to nawa ne mutum zai zo wajen ka ile yana ta kokari ya juya ya kalli agogo ya waye kai kuma kana ci gaba kana ci gaba halin ya fara shauki a wani abinda ake nufi kenan ba ta kalla agogo ya kalla agogo ya kalla agogo wataƙila yana tunanin a tashi ka kai kuma ka ci gaba ka gaba ka yi yadda manzon Allah su rayu kula shi manzon Allah kenan yana kula da motsin da kake yi sallallahu alaihi wa sallam. ko da kenan kai ma ka sa ido rawanto dan ka fitar da mutum daga cikin waɗannan abubuwa wa qudwatun fil muhafazati ala husnil ahli manzon Allah sallallahu alaihi sallam abun koyi ne a wajen rike alƙawari husnul shi ne, bari mu fassara da Hausa bari mu bayanin sa da Hausa don ina jin bakan kalma guda ɗaya da ka fassara husnul ahad ba shine mutum yayi maka wani alfarma wata alfarma ko ya kyautata maka lokacin baka da komai ka gaishe ka mayar mar da wannan abin ka nuna cewa wani shi yayi min wannan abin shine husnul ahad kamar misali mutum ya koyar da kai a firamare. daga primary din nan lokacin ana da dama shi ma secondary ya gama ya zo koyar a primary din nan kai kuma sai ka zama to professor ko kaga ai babu haɗi ne ma ka moka ba kuma gashi nan duniya kai ta sani shi ba san shi ba amma ka gan shi ka girmama shi wannan shine kaza na shine kaza shi to wannan shine husnul an an gani ko kuma lokacin kana cikin rashi kana cikin talauci shi ya kula da kai ba dai shi wada ba kai waɗannan abubuwan kai kuma ka zo ka zamanto to ka fi ɗan gota ma kuɗi shi kuma yana nan kutu yau mai ka gaishe a mota ka sauka ka zo ka gaishe shi ka zo ka jimarta ba shi ka ga cewa wannan ya cancanci ka girmama shi ba kana kallon wata wannan shine husnul ahad an bayyana ya zan ba zara shi da wani halacci kalmar tawa kan to wannan shine an Aisha ta an karbo daga nana Aisha radiyallahu anha Allah ya kare da gare ta qalat tace ma zirtu ala ahadin ban taba yin kishi da wani min nisa'in nabi wata min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma zirtu ala ala khadija kamar yanda ne kishi da rana khadija kishin da nayi na na Zainab din da kake ganin dai waɗannan awon tucci ban yi kishi da wata daga cikin matayen manzon Allah kamar yanda ne kishi da rana khadija ba wa ma ra'aitu amma ban ma taba ganin ta ba mutum tana ta kai yadda ta kai ba ma na na khadija radiyallahu anha ta yi sallama da mu ta tafi radiyallahu ta'ala anha walakin amma abin da ya janyo haka kana nabiyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yaksuru yaksuru dhikra ina yawan ambatanta na na Khadija na na Khadija kaza ai na na Khadija a lokacin ka na Khadija kullun kullun yake cewa rubba ma kai wani lokaci ma ba wai ambatan ba wa ma ba a ashata sai sa a yanka tinkiya ko akuya sa a yanka akuya sun mai ha a ba'an sannan ya sa a yi gunduwa gunduwa da ita wani ba a karkasa a karkasa a karkasa wani bayan yanka akuyar sai a karkasa ta a karkasa ta kashi 20 ne a kashi 10 ne kashi waye me yake da ita sun mai su ha sai sada'iƙi khadija yi sa a aika wa ƙawayen na na khadija ba bai dangin da ba ƙawayenta wannan wance ƙawar na na khadija kai mata wancan ƙawan a kai mata kuma kuna zaune a gida kuna kan zai Allah ta'ala ana farubba ma kultu lahu ce wani lokaci ma har sai in ce da shi ka annahu lam yakun fi dunya imra'atun illa khadija kai kace a duniya ba wata mace sai na na khadija sai khadija sai khadija sai khadija ba wata mata ne a duniyar nan sai ita fa kulu shi kuma wanda Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba ta amsa ha kanat ita ta kasance ta yi min kaza wa kanat ta yi min kaza ta yi min kaza ta yi min kaza ta yi min kaza ta yi min kaza wa kana ma'aha min hawala wa kana min hawala Allah kuma ya azurta ni ya da ya daga gare ta saboda aka me ba zan yi mata wannan ustul ahad ba, wannan halacci me ba zan yi mata wata zata ke cewa ai waɗansu ba sa yi ko kuma wani ya ce matan ba ta yi Ni haka ne idan aka yi idan wadda ta yi irin na na khadija ba ka yi mata haka ba mutum ya yi butulci amma idan mace yana na khadija ba kuma tana son ta zama na Khadija shi kuma ta yi zalunci an fahimci abin da nake nufi idan ya zamanto mace sai irin abin da shigen abin da na Khadija ba za ta iya ga na Khadija ba sai shigensa mutum bai yi wa matar wannan halarci ba ya yi mutunci idan kuma mace ba ta yi irin abin shigen abin da na Khadija ta yi ba kuma take son a yi mata ita ma in halarci na Khadija ta yi zalunci an fahimci abin da nake nufi ba ta kyautata ba ba ta da hankali ta yi kaza to yi an ce annabi na na khadija ga abin da yake mata a wannan zalunci an fahimci wannan an fahimta saboda haka a yi kwatanta abin da na na khadija ta yi sai a yi mata halarci idan ta ki kwatanta abin da na na khadija ta yi ta kuma ke son a yi mata abin da na na khadija ta yi don a yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an yi zalunci an fahimta yau wannan shine saboda a karo ya zamanta wannan dalili ne mai karfi jai kuma akwai waɗanda suke haka ina tuna ɗaya daga cikin abokan aikin mu ba na take ba tana jami'ar katsina mace ce professor ce ita zo suke cewa malam yau na ga tashin hankali ke ci mata mai faru kaza suke cewa wani ɗan uwansu ne matarsa ta mutu matar ta mutu ita kaɗai ciki nan a nan katsina sai ta ce sai na je mata ya ce malam kaga yadda ya rude da ka zo wallahi wance ta mutu a gaba kowa in ya samu kamar ya dan zautu ya dan zautu ta ce wallahi malam ban taba tunanin cewa ya kamata namiji ya kara mai aure ba shi <laughs> a wannan lokacin saboda tunkuyin su da nake ji a zai iya rayuwa bayan ta tun da kaga yana yin haka akwai dalilin da ya sa wataƙila akwai abin da yake tunanin cewa ɗan ya zai ma iya ƙara samu kuma ko kwanan nan ɗaya daga cikin mu a nan ganin ɗaya daga cikin wanda muke tare shi yake gaya mun cewa wanzu wanda ya fi shekara 60 matar ta mutu kuma ya ƙi yin aure wajen shekaru da yawa ɗan uwa sun damu sun damu sun damu ya kasa yin aure da umu zar da abu zar sun yi umu zar da abu zar umu zar kaga ba ta manta da abin da abu zar ke ba saboda idan ka auri matar irin misali wannan da ya zamanto um, wato ta irin wannan akwai halaccin a ciki lokaci zai ka samu matsala a banci kar a aure su abin da kaga sa'ad ibn abi waqqas sa'ad ibn abi waqqas ne irin shigen wannan na abu zar din sa'ad ibn abi waqqas lokacin da yake tafi yakin qadisiyya yakin qadisiyya gumu tai gumu ko san yanda aka sha wahala yakin qadisiyya din wahalar an sha wahala yana ta kokari yana coordinating saboda lokacin ya samu ciwo wanda ba zai iya tashi ba sai daga kan wani tudu yake ba da command yana ba da umarni yana yi to amma yakin an yi an yi musulmi sun mutu su ma farisawa sun dage saboda ana nufin cewa shine turning point in an gama da waɗannan to kowanne dai a turning point matarsa matarsa asali da matar musanna ibn al-harisa ne a shaiba ne musanna ibn al-harisa a shaiba shi masu sabon manzon Allah ne suna ita bata san lokacin da take cewa wa musanna ina ma musanna yana nan da an gama wa san lokacin da shi kuma ya dauke da zama yi abin yi wani ba karba saboda wahalar da sa'ad ibn abi kowa ya san sa'ad ibn abi waqqas yayi wato komanda ne na gani na fada a wannan amma ita saboda abin ta ga ya kici ya kicin yawa sai kawai ta tuna musanna ibn al-harith cewa musanna dama musanna yana da da wannan abin an gama kuma ba haka bane sa'ad ibn abi waqqas ne ba ku ga bai musanna ibn al-harith ash-shaybani gwanin cewa da kuma kwarewa a wurin yayi amma husnul ahad ne an rayuwar ta yi an gani saboda haka wannan ita ce ka'idar da na faɗa shi ne nake cewa idan mace ta kwatanta irin abin da na Khadija ta yi ba a yi mata halacci ba an yi butulci amma idan mace ba ta kwatanta irin abin da na Khadija ta yi ba kuma take so a yi mata halacci irin na na Khadija an yi ta yi zalunci ta kuma ce kamata ba wannan shi ne saboda irin wannan yana da daɗi ko kuma wani ya kafa hujja ga kowa ya kafa hujja a cikin wannan zai zamanto amma na na khadija ka ga ba ka buga misali kudinta ba su da gefe manzo Allah ba shi da gefe akan kudinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da tashin hankali bi taba samun hayaniya ba shi yasa aka yi mata aljaza min jinsil amal aljannata la takhaba biha babu hayaniya a ciki saboda ba taba ta da hankalin manzo Allah ko kadan ba ko kadan na mu karanta waɗansu sabon za ku za ku yi mamakin a cikin mata za ku ga cewa inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalanci waɗansu matan za ga cewa ba wai ba a samu ba a samu sabani bane amma yawanci ana kokarin ya zamanto a faɗa maka saboda kai koyi da abin da yake daidai amma za mu karanta a ciki wannan na Fatima radiyallahu ta'ala na hada waye sai a samu sabani da na Sayyidina Ali za mu zo har mu karanta a ciki ba mu ga inda manzo Allah ya mu'amalanci waɗannan abubuwan dan mu san cewa ya kamata in ƴar mu ta dawo gida ya yi kamata mu yi don mu to abin koyi da manzan Allah mu yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi su wannan wannan ne da take cewa wa kanat wa kanat wa kanat wani ba ya fadi yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza wa qudwatun fi tawadu ita manzan Allah su sallallahu alaihi wasallam kun abin koyi ne wajen wato sassauta kansa abin da sa na kaucewa wato kalmar kaskantar da kai waɗansu a fahimtar su kaskantar da ke wulaƙanta kai ba haka ba ne wai sai aka ce a'a ba za ka ce kaskantar da kai ba sai a ce kankan da kai amma kankan da kai da kaskantar da kai duk ɗaya ne kawai waɗansu ɓangarorin su cewa kankan da kai waɗansu ke kaskantar da kai to zan amfani da kalmar tawazo abin koyi ne shi a wajen tawazo amma tawazo umarnarsa shine kankan da kai nuna cewa kai baka ɗaukanka a komai ba daukan ka komai ba manzo Allah subhanahu wataala abun koyi ne qala Allah subhanahu wataala li nabiyhi Allah subhanahu wataala ya gaya wa annabin sallallahu alaihi wasallam yace waqfif janahaka ka sassauta fukafukanka Misali, in fassara shi fassara gaba ɗaya da yadda ake faɗa limanis ka ba aka wanda suka yi maka suka suka yi imani da kai daga cikin muminai me ake nufi da kaskantar da me sake fassara da jana yanzu idan misali ka samu kaza ko tattabara ko abin nan idan ‘ya'yanta karamanto suna cikin abin tsoro wasu kasan ta bi su girma su yan kanana ne inda tana son ta kare su me take musu sai ta yi ne sai ta tsaya tsaye haka sai ta buɗe fukafukanta sannan kuma ta yi ne sai ta yi ƙasa haka tattabara ta take biyancin tsuntsaye za ga haka suke za ga sun kwanta sun yi waɗannan to wannan shi jana haka ya khafdul jana manufa mutum na yi ƙasa na dawo irin matakinka domin in saman maka kwanciyar hankali da nutsuwa ka aminta da ni ko in kare ka daga abin da ya zama to zai ba to shi yasa ake cewa khafdul jana an bayyana manufa sun sauta fita fukai kuma hausa hausa Kano na san ana fada an ce ai akwai sassauta yana da sassauta fuka-fukansa ana nufin yana da tawalo. an gane sani kila hausa ta bata amma ana malam ya ce abinda ake nufi layyin jari ba ka sassauta gabban ka wani fa ka cikin taushi ka zamanto baka yi dagawa ba man fa ka nuna girman kai a ciki warfuk bihim ka tausasa musu amara Allah tabaraka wa ta'ala bi tawadu'i ma'ana Allah ya umarce shi ya rinka yin tawalu'u wallin da sassauci warrifki da tausasawa lil fuqara'i ga fakirai almu'minina wanda suke mu'minai wa ghairihim da waɗanda ma ba mu'minai ba minal muslimina daga cikin musulmi wani ba limani tabaka ba mu'minai ne ko musulmi to dalilin da yasa fakana yamurru ala istibyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya wuce yara kanana kan kanana fa yusallimu alaihi salamu alaikum yawmus sallama yara in kanana in mutsa mutsa salamu alaikum ya wuce ya musallama <clears throat> wakalatul jariya za ka yi da baiwa baiwa ta akudu biyadi za ta zo ta rike hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baiwa ce ba komai ba ce fatan taliku yi haifi sha'ad ta ce rasulullah ina so mu yi magana da kai amma daga ni sai kai ta koma gefe ya zama to ta ce can muke nake so mu je ta ce to mu je inda ke su, <clears throat> sai ta gaya mar abin da ke suke so ba kamar yadda wannan ya karya ba ya ce wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yana lalata da ita ba ba ka aiki ne ina sana za ta ce ya rasulullahi indi haja ina da bukatar ina so in yi ma magana indi haja a larabci za ka tar da shi hadisi baje baje wata rana kamar yadda ya zo a cikin muwadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kimanta sallah an tada sallallahu akbar la ilaha illallah za ta da sallah fa qala rajulun sai wani mutum ya ce. ya rasulullahi ya ma'aikin Allah indi haja ina da bukata sai ka ce yi Allah sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya saurare shi hatta namal qaum kamar yadda zo a cikin hadisi har sai da malan su bayan an yi kama an yi kama sai da suka yi bacci mutumin bai gama ba gama biya mar bukata ba sai ka fassara da wannan abu mutum mutum abu ne da yake a ba wanda ya taɓa faɗa haka sai in dai haja an bala faɗa ina son ina son gana da kai ina da wata bukatar da ina so mu tattauna shi ne abin da ake yi wa kana na na'lahu ya kasance yana dinki takalminsa yana dinki jiya jiya ma na faɗa wajen karatu yace yanzu yawanci a wannan zamanin ma buku san ana ana ana ana abin nan ba da slippers din mu idan slippers din mu ya tsinke pin muke samu dan pin din da yana da saukin samu sai mu sa pin a daidai wannan hancin takarar mu ko sai mu ci gaba da tafiyar mu idan kuma pin mu muna da hancin sai mu zo mu samu wuta da wuka kawai sai mu zo mu naje abin mu wani yara yara sun ganna ina yi a gida kwanaki wai suke cewa waje yarwa za yi faci a nani abin da ya zafi na alawo kuma zala sa sallam zai zai facin zai nane takalminsa ka baka ce zai nane zai ɗinki sa ba komai za ka takalmin manzo Allah sallallahu alaihi sallama da faci ko kuma an nane da wuta in a ce da na roba ne <laughs> da da ba na roba bane nasu ya ɗinke kuma za ga alamar ɗinkin babu wani abu a ciki ya fi na alau da kansa ma zai wa ya ɗibu shatar ya kawo yana yi wa rigarsa maho eh wani ya ce faci maho ake ja asali da hausa faci da abin da ne da turanci ne amma maho wala ya taimake mu mun ana yawan cewa mu mun gode wa Allah mun mun taso a zamanin da mun ga wannan kuma muke ganin wannan zamani yanzu ba kwa yin maho mahu kuma daban ne yanzu misali na rigar tawa na zo wani dalili ya sa na ɗaura dutsen guga ya goto kuma ba ni da irin yadin sai a dai su samu tela kawai sai samu ko wani yadin farfara haka amma ba irin sa sai yi faci ko a baya ko a wannan ko a haka duk mun yi duk kayan makarantar mu da haka suke ko yanzu ka ɗauko waɗansu kotunan namu akwai mahu ba mun gode Allah kuma mun ji daɗi a wannan kuma waɗanda ba su yi wannan zamanin ba san daɗi ba a wannan lokaci misali za ka zo wajen tela za ga cewa wannan wato ragowar yankan abin da tela yi da shi ake ɗinka waɗansu kaya wallahi kuma su yawo lami lafiya babu wani abu ko mun ji gujin daɗi a wannan lokacin don ko hoton irin 'yan shekarun mu aka ɗauko suna ƙanana za a gan su masha Allah bulbul alhamdulillah je ku kalli hotunan ku gani za ku gani alhamdulillah ba wani abu saboda damuwa a zuciya take shi ko yaron yanzu a zuciya ya riga ya damu ni Allah ba zan sa wannan takalmin ba ni kallo na za a rinka ni dariya na abin da mun kwamtan wannan abu yawo ko ba takalmi normal yawo ba takalmin ga shi yasa muka fi ku lafiya saboda ana cewa ana buƙatar mutum ya zamanto yana samun direct contact da ƙasa mu kuma mun ko ba ku yi ba yaro a cikin gida ma sai a sa takalmi amma an ce kaɗan son ka samu direct contact da ƙasa da ciyawa da waɗannan abubuwan to mun gudu a cikin ciyawa mun yawo a cikin mun yawo mun kewaye garin nan tafi unguwa unguwa za mu tafi ma je kai na kana ma tunanin takalmin ma abu lafiyar ka kalau wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha shatahu idan ya to zai zai to zai tatso nonon abin da akuyar akuyarsa zai ce ba lalle sa wani zai shi da kansa zai je tatso da kansa wa yajalisul masakin zai zauna da miskinai zai zauna da miskinai waɗanda ba su da kowa wa yamshi al armala wanda mijinta ya mutu in ta zo tana da bukata ko yana son ya raka ta zai manzo Allah zai za su jera da fitare sai ya mata magana ba zai ji nauyi ba ya ce kai a ganni da wannan ai za a cewa kamar na ci baya babu wani manzon Allah ta yi wal yatim da miskini fi hajatayhima idan suna da wata bukata suka ce ya sallah muna son maganka ko muna son zai ce to tashi mu da zai tashi da saboda a ba wai a ba har a yanzu za ka ce idan mace mijinta ya mutu kuma ya zama ta wata sa ba su ya ɗauka ba tana fama da yara tana fama da waye kuma ba yake a cikin al'umma za ka tana kewaye masallatai waɗansu tana neman bara ta zo gida tana neman bara an tashe su daga gidan su an ce mu sai sun bari a unguwar dama ba su da wata kima ba wanda ya damu da su abinci ma sai wanda ya zama to koma baya za a iya ba su to wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ya mu'amalance su mu'amalance su ne a matsayin cewa waɗannan suna da daraja da kima sun ce zo mu rasulullah ya rasulullahi zai fi hajataihima wa a wata man da'ahu kuma duk wanda ya kira shi ya ce ya rasulullah ina gayyatar ka kabo a dan ci wani abinci a gidana zai amsa wannan kira ko da talaka ne abincin bai kai yanayin yadda zai zamanto a ci ba walau ila aisar shayin ko da wani dan abu ne dan kankani wanda bai kai ya kawo misali kana ganin ja koma baya ne misali kira shi ya rasulullahi a zuwa dan abin da za a ce ya kawo mata dabino ya zama to za a ce manzo Allah zai wa ya'udu al-marida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa dubiyar mara lafiya wa yashhadu al-janaza yana halartar jana'iza wa yarkabu al-himara yana hawa jaki bi hau jaki babu wani abu a ciki hujjar tafiyar kuma wani lokaci ma za ga kamar hadisin mu'az ana hadisin shahararre da kuka san shi wanda ke cikin sayyid bukhari a cikin musnad imam ahmad in kana karanta za ga yanda mu'az ya bada labari wannan ya mu'az a tadri ma haqqullahi ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah wannan hadisin ne shahararre da kuka sani mu'az yana cewa suna tafi tare da manzon Allah yake kuntu rajifan nabi ko a cikin hadisin zaka ji ya faɗa yake ina bayan manzon Allah ya goyo ni akan jaki jakinsa Ufayr sai yake cewa yake muna cikin tafiya muna tafiya fa asara lihima sai jakin sai tibi da manzan Allah da jabir din sai suka faɗi ai mu'ab ke sai suka faɗi sai manzan Allah ya tashi yana karkade gasta yana murmushi yana murmushi suka ƙara koma suka wai ƙara yin tintibe ya ƙara faɗi a wajen kusan su uku to sannan ya gaya mar wannan hadisi amma akwai wanda in bai tafiya wani gari a misali a cikin mu'amala. in an ce sai ya tafi tasha ya shiga mota sai fara sai ya yi sai ɓadda ba ne ya sa gwaska da waɗansu abubuwan sanarwa sai ya jin kunya abin shi ko kuma a misali zai hau mota haya ko zai hau abin ko zai a yana jin kunya kuma wani lokaci mutane da gangan suke sa maka za ka zo hawa babur ta ce ba mana bai kamata wa kawo wai za a goya ka babur to me a ciki don an goya ka babur <laughs> me a ciki ba a hawa mana bai kamata a bari ya ba wajen ni a cikin babur babur daraja ce da ni'ima to sai ga cewa shi wannan din shi zai koya maka girman kai sai ya koya koya wa za ka koya min takabburanci ko in ji cewa na fi karfin hawa babur wanda ban samu babur din ba kuma in ji cewa wato duk duniya ta zama to ta canza ba daidai ba ne ko da a al-abdi da bawa zai kira shi ya ce zo a ci abinci zai zo sannan za mu tashi a kudwatin fi shaja'ati cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne a wajen jarantaka insha Allah za mu kwana nan za mu tashi a nan Allah subhanahu wataala ya mana da mutuntar da ya ce mana Allah ya karɓi ayyukan Allah ya ba mu ikon yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر